Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binti Esiyar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam ba mu kanin labarai. A shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da korar Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs ɗin ya yi a kwanan nan game da zaben ƙasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya talata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ilar. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto na musamman game da zanga-zangar neman soke rundunar 'yan sanda ta SARS a yawancin jihohin Najeriya amma banda jihar Borno. To ko menene dalili? mu a jihar borno in ka zauna ka duba uh, sas din nan su ne ainihin makadusin zaman lafiya na jihar borno because in ka duba su ne suke tare da talakawa su ne suke taimaka mana Muna ɗauke da ƙarin bayani, za kuma mu kawo maku rahoto kan ƙaddamar da shirin tara bayanai game da batutuwan cin zarafin mata da yara da ma'aikatar ayyukan mata a Najeriya ta yi. sannan kuma muna tafe da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ta su na twitter shugaban amurka donald trump ya sanar da korar chris krebs daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta amurka saboda bayanan da Krebs din ya yi kwanan nan game da zaben kasar. Krebs ya sha karyata zarge-zargen magudin kuri'u a 'yan makonnan da suka gabata. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa game da zarge-zargen an yi ba daidai ba a tsarin zaben. Ƙwararru masu kula da tsaron kuri'u tara dukansu sun yarda cewa a kowane zargi da muke da masaniya a kai. Ko dai babu wata ƙwaƙwarar hujja da aka gabatar ko kuma dai babu makama a zarge-zargen. A jiya talata ne Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa bayanan Krebs ko kaɗan ba daidai ba ne yana mai zargen an tafka makuɗi sosai a zaben. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya talata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawon gwamnatin birnin Bo Tidwell ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Bai kamata wani ya yi mamakin matakin ba a cewar Tidwell an daɗe da sanya waɗannan matakan. A jihar California, hukumomin birnin Los Angeles sun ba wuraren sai da abinci da wuraren shan barasa da ke aiki a waje. Umarnin takaita yawan masu zuwa wuraren da kashi hamsin cikin ɗari kuma karfe goma na dare na yi su rufe shagunan su Sauran shagunan da ke sai da abubuwa marasa mahimmanci sosai za su yi aiki amma da kashi ishirin cikin dari, yayin da wuraren sana'o'i kamar wurin gyaran gashi za su yi aiki ga waɗanda suka sanar da su kaɗai. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ilar. Kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama ya yi sanadiyar kisan sojoji uku tare da ta wani. Ta kira hare-haren tsokana daga Isra'ila. A wata sanarwa da Isra'ila ta fadda ta zargi wata tawagar sojojin Siriya a ƙarƙashin jagorancin dakarun Iran da girki ababen fashewa. Ta ce harin na ramuwar gayya ya auna rumbuna ajiya da harabar sansanonin soja da kuma makaman kariyar Siriya ne. A shirye muke mu mai da martani kan duk wani kutse a Siriya a cewar sanarwar sojojin. Iran kasar hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ce kuma ta tura sojoji masu ba da shawara da mayakan ƙawance don su taimakawa dakaran Siriya a lokacin yakin basasar kasar. To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarashen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo rahoton mu na farko. To bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen ƙungiyar 'yan sanda ta SARS da ta haifar da kafa dokar ta ɓaci a jihohi da dama a Najeriya. An samu saɓani a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da matsalolin mayakan Boko Haram inda al'ummar jihar da ƙungiyoyin masu zaman kansu suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin Borno don nuna goyon bayansu da aikin jami'an 'yan sandan SARS. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da rahoton. zanga zangan injinin rundunar 'yan sandan SARS na daya daga cikin munanan zanga-zanga da aka gudanar a tarayyar najeriya da ya haddasa asarar rayuka da dukiyar jama'a masu ɗimbin yawa da har ya haifar da kafa dokar ta ɓaci a wasu jihohin tarayyar najeriya sai dai ayya cewa an samu saɓanin hakan ne a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma yake fama da matsalan hare-haren mayakan boko haram wanda al'umman jihar da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi tattaki har zuwa fadar gwamnatin jihar borno don nuna goyon bayansu da aikin jami'an 'yan sandan wannan kungiyoyi ya fiye da 120 sun samu wakilcin ambassador ahmed shehu da kuma ya kasance shugaban kungiyar nan da ake kira civil society da ma mika wasiƙa ga mataimakin gwamnan jihar borno ne madadin sauran waɗannan kungiyoyi mu a jihar borno in ka zauna ka duba ah, sas din nan su ne ainihin makadusin zaman lafiya na jihar borno because in ka duba su ne suke tare da talakawa su ne suke taimaka mana yanzu haka in za ka yi bulaguro checkpoint su ne hatta manyan mu kaman gwamnoni da sauransu da mu wanda muke aikin ba da gudunmuwa ma masu gudun hijira in za mu yi bulaguro ko kuma za mu tafi wani su suke providing mana safety and security mu eh a wani kasa a wani gefe gefe na kasar nan suna kurakure suna cin mutuncin mutane amma na sas na north east na borno nan alhamdulillah ba haka bane kuma na lusu yana da yana daya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata da su ma suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin jihar borno na nuna goyon bayan su game da wannan runduna da ake kira EFSAS. Idan mutane wani bangare sun fito suna gaya muku cewa ba sa son sa ya kamata ita federal government ta zauna ta nemi kwamiti ta zagaya jihohi 36 ɗin nan ta ga cewa menene ne damuwan ko kuma inda wannan abun ya kasance a je a samu mutanen gurin a tambaya yaya a samu kwamitin da za ta fito da na mugayen mutane amma dare daya karab a zo a gaya mana cewa ba sas mun mun fito da iyayenmu da mataye da yara da babban murya muna kira wa federal government ma shi baba buhari mu a borno state ko kuma a jihar north east mu muna son abin na sas alhaji umar usman kadafur dai shine mataimakin gwamnan jihar borno da ma ya karbi wannan wasiƙa a madadin gwamnatin jihar gama abin da ke cewa matsayin da kuke ciki a ciki a nan gaba daya ya nuna akan cewa duka wannan kuna magana da yawon yan borno ne gaba daya a nan to mun ji koke-koke da shi ambasada ahmed ya ayyatar da su a nan a madadin kowa a nan don yanzu a maganar da ake a nan ba ana maganar gwamnati ba ne ana maganar ra'ayin mutanen borno ne to mun ji kuma insha Allahu za mu mika wayannan sakon wa shi shugaban kasa janar Muhammad Buhari sa nan kuma a yanayin da muke ciki na sake kira ga jama'an Borno gaba daya mu dugufa mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a Borno Allah ya saka da tunda ya bayan rushe wannan runduna da efsas akan ga jami'an tsaro na gudanar da ayyukansu ba tare da sanya rigunan sarki da ke dauke da tambarin sas ba kuma an goge dukkanin tambarin da ke jikin motocin da aka rubuta sas a jiki yayin da 'yan sannan ke cigaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda yake a baya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a nigeria. To Adalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da karashen labaran duniya. tsaro shine kan gaba a jerin batutuwan da ke damun kasar burkina faso inda masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zaɓe ranar lahadi mai zuwa don zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar tashin hankalin mayaka masu tsananin kishin addinin islama da rikice-rikicen kabilanci sun addabi ƙasar da ke yammacin afirka mai yawan jama'a kusan miliyan 21 sun kuma sa mutane sama da miliyan ɗaya ƙauracewa su kuma akalla 'yan ƙasar 1,600 aka kashe tun daga shekarar 2015. cikin waɗanda suka mutu har da akalla sojojin ƙasar sha hudu da aka kashe a lokacin da wasu da ake zaton mayakan ne suka yi wa wani ayarin sojoji kwantan bauna a ranar 11 ga watan nan na nuwamba a lardin wadaland da ke arewacin ƙasar kusa da iyakar Mali da Nijar. Abinda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito ministan yada labaran gwamnatin kasar ya faɗa kenan. Cikin 'yan Burkina Faso da suka kauracewa su mutane fiye da dubu ɗari hudu ba za su iya kaɗa kuri'a ba saboda takardun zaben su sun ɓace ko kuma ba su iya yin rajista ba. Ma'aikatar shari'a Amurka ta janye karar da ta shigar kan tsohon sakataren tsaron Mexico, Janar Salvador Cienfuegos, a kan safarar miyagun kwayoyi da hallata kudin haram a cewar a tona Janar ɗan Amurka William Ba. Ba ya ce ma'aikatar za ta janye karar ne don ta yiwu a gudanar da bincike a kan Cienfuegos, kuma idan ya dace a hukunta shi a ƙarƙashin dokokin Mexico. Sinfuegos wanda ake tuhuma a wata kotun tarayya da ke unguwar Brooklyn a birnin Los Angeles aka kama shi a watan da ya gabata. Sinfuegos wanda ya jagoranci sojojin Mexico tsawon shekara shida a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Enrique Peña Nieto shine babban jami'i daga majalisar ministocin ƙasar da aka kama tun bayan kaman babban jami'in tsaron Mexico Henaro Garcia Luna a jihar Texas a shekarar 2019. Wata kotun tarayya ce ta tuhumi Fuegos a birnin New York a shekarar 2019 ta kuma zarge shi da yin zagon kasan yin harkar rarraba miyagun kwayoyi da halatta kudin haram a kasashe. Masu gabatar da kara sun yi zargin cewa ya taimakawa kungiyar ɓata garin H2 Cartel yin fasa kwabran dubban kilo-kilo ɗin hodar Iblis da miyagun kwayoyi da tabar wiwi a lokacin da yake sakataren tsaron ƙasar daga shekarar 2012 zuwa 2018. An gaishe ki Maryam Dauda. Ma'aikatar ayyukan mata a ƙarƙashin jagorancin Minista Pauline Talent ta kaddamar da shirin da ya ƙunshi dandali da kundin tara bayanai akan cin zarafin mata da yara da cin zarafin da ya shafi jinsi ta hanyar yin amfani da fasahar zamani domin kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'umma. wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton Dandalin tattara bayanai akan batutuwan cin zarafin mata da yara ingantaccen dandali ne na sarrafa bayanai da tsarin da ke amfani da fasahar zamani domin baiwa gwamnati masu ruwa da tsaki masu sa ido akan batutuwan da suka shafi cin zarafi damar yin nazari akan bayanan da za a rinka tattarawa a sauwaƙe kamar yadda minista Talent ta bayyana. Ministan ayyukan da suka shafi mata polin Talent ta yi jan hankali akan shirin tattara bayanan. Wannan din shine wato data situation room ne wanda za a san a nan abuja wannan sati ko a wannan wata an samu mutane 200-300 wanda aka kama su da laifin fyaɗe idan an san yawan su za a san yadda za a maganta shi yadda za a kuma a tabbatar an biya an tabbatar sun samu horon wannan laifin kuma muna kara kuka muna roƙon duk jama'a al'ummar najeriya gaba daya maza da mata musamman maza maza ne ke wannan bala'i dan allah su rike jikinsu su daina wannan masifan lalatar da 'ya'ya kuma babban bakin ciki shine iyaye ma su suke ma 'ya'yansu a jawabinta a lokacin taron mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta ce za a yi amfani da damar yanayin da duniya ke ciki na annobar coronavirus wajen magance matsaloli da suka shafi na jinsi a cikin al'ummar mu cikin gaggawa. Crisis is a way of accelerating the trends already in motion, but we've decided that the COVID crisis should be used as an opportunity to end violence against women and not to accept it anymore. A wani bangare kuwa, asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA ya ce a lokaci irin wannan horar horas 'yan jaridu shine mafi alfanu domin su inganta yaƙi da cin zarafin mata kamar yadda jami'ar hulɗa da manema labarai na asusun kula da yawan jama'a ko habib ta bayyana cin zarafin mata da kuma daɗe da ke gudana yanzu ba wai dama can baya faruwa ba yanzu din ne ya daɗuwar shi shine wannan cutar covid-19 din nan da kuma yanayin da aka sa takunkumi a duk duniya sai zamana zama guri ɗaya a cikin gida ya kawo su fyaɗe ya fito da kuma alamun yanayin yanda da mata ake musguna musu haka ma wayansu matan kuma suke musguna mata ita majalisar ɗinkin duniya yawancin zancen da ake yi duka akan bisa ga wannan cin zarafin mata mu kuma a gurin mu na wurin aiki dalilin da ya sa muka gayyaci 'yan jarida shine in aka samu sarakuna da dakadai kuma mutane manya na unguwanni aka yi magana da su aka zo mutanen majalisa aka yi magana da su abin da zai rage shine 'yan jarida ma dole su tallafa domin wannan abin ya riga ya kai gaba yanayin yadda su suke rubutun ba misali idan mace aka mata fyaɗe a cikin gida sai ka ga ana cewa a rufe asiri kar a bari jama'a su sani a cewar kirdigan nazarin lafiya a Najeriya na shekarar 2018 kaso 31 na mata masu shekaru daga 15 zuwa 49 sun fuskanci matsalar cin zarafi akalla sau ɗaya a rayuwarsu kuma kaso 13.7 cikin matan da aka yi nazari tare da su sun fuskanci cin zarafi a zahiri cikin watanni 12 da suka gabata a faɗin duniya kaso 30 cikin 100 na mata sun fuskanci cin zarafi kuma an samu adadi mafi yawa a nahiyar afirka gabashin bahar rum kudu maso gabashin asiya da kaso 37 cikin 100 halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf da ta aiko mana da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirinmu na gaba. lokacin yau. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muhammad. mu a yau shine mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata rashin jihar Kano da Hajjiya Umma Umaru ɗaliba kwalejin Nuku da ke Zaria a Najeriya. To na fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu ga kuma amsar da ta bani. To ita da wannan kungiyar ta ta kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunƙurin danne musu haƙƙinsu da kuma yadda za su ci gaba kuma abin da za mu duba wannan ƙungiya ta sa asalinta ne a dogon lokaci fiye da shekara saba'in tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaƙi ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan ƙungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da da suka samu mata da ƙananan yara to duba ka tambaye ki malama aisha e gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi niƙa wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mabi kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban kasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya. sannan idan kika duba a ɓangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun shallake hankali za ki ga nan mace bata samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun ɗaukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali hajiya umma? Maza suke irin wannan abin su dama zan ce kamar su haka suke ba sa so su ga mace ta ci gaba so dole dole matan za ta samu inda za ta nema inda za ta kai karan shi da za a kwata mata kincin ta ko sana'a ne tana yi a gida abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema amma dole ta dole ta nemi hanyar da za ta mishi magana so ma dan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take dan yin abun taro kwabo sai kiga Allah ya hore mata da yaddansa kuma a lokacin sai kiga eh mazan wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna kokarin su hana in ta ci gaba da lallaba shi tana mishi magana Allah sai ɗora ta kanshi shi ga ta ci nasara a wannan bankin ga asirin ta ya rufu shi ma shi ma asirin shi ya rufu samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista. War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo karar an bacce da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata to yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic balance ya hana ta abin da ya hakkin ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yadda za a kula da mata ko yadda za a tarairaye su ko yadda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu ci gaban yadda in aka dangana da abokanan mu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya. Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista? Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sun yi kididdiga kan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu wanda kuma da aka bar diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da takwas ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da takwas ɗin suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yadda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwa. Yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa a misali yanzu mace tana da wanda zai mata amma Allah bai bashi iko idan bukatun shi zai sa ta ta shiga hali da za su ga hannun irin waɗannan mutanen saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu ko kuma ta je ta ci bashi, kila abinci ne ko kila sutura ne mata na bukata ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani guri na bauta za ta je ta yi aiki a biya ta ita ba ta san wani irin aiki ba ne a kawai an dai gaya mata kawai akwai aiki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take bukata bukata sai ta ga to ga hanyar sauki na kawai in je kinga a halin nan ita bata san wani irin aiki ba ta kuma mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina wanda ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. A madadin al'ummar karamar hukumar Batsari muna kira ga al'ummar jihar Katsina da mu ci gaba da addu'a akan matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar mu ta Katsina. yana da kyau mu ci gaba da addu'ar kamar yadda muka saba sannan kuma mu gyara halayenmu mu guji cin amana na fatan allah ya mana mafuta amin sai saƙon muhammad ibrahim macina daga jihar yobe wanda ya ce salam biyoyi hausa don allah muna kira ga gwamnatin baba buhari cewa ya biya wa malaman makarantun jami'a bukatunsu da mu ɗalibai mu samu damar komawa makarantu domin allah ana ɓata mana lokaci a ƙarshe nake cewa allah ya sa wannan kokenawa ya isa zuwa kunnuwan wanda na yi domin shi haba al'ummar ƙasar habasha wallahi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ya kamata ku kai zuciya nesa ku na lafiya da ku. allah kuma ya kawo muku ƙarshen tashin hankali da ke ci gaba da yaɗuwa a ƙasar ta habasha amin summa amin sako daga zainab ibrahim musa wada tare da aishatu musa wada da fatima musa wada wato daga karamar hukumar barikin ladi ta jihar plateau da kuma iyami matar ishaku mai shago a yalwa sai sakon dauda bin afan unguwar jaji putiskum da maryam muhammad yan jarida da hamisu hari putiskum waɗanda suka ce masu iya magana daina cewa idan an yayyafa wa albasa ruwa to a yayyafa wa yakuwa shine adalci zuwa ga sanatan muzambi kamar da ka shimfiɗa titina a cikin unguwar tandari haka kuma kana gina gidan marayu duk a cikin birnin putiskum to aka muke bukatar a shimfiɗa mana titi a cikin unguwar daji zuwa unguwar jigawa sai kuma wacce ta tashi daga fggc potiskum zuwa yobe line sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya wanda ce tabbas yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa musamman a yankunan mu na arewa ya zama ruwan dare gama duniya fatan ma'anan shine allah mai kowa mai komai ya kawo mana sauƙin lamarin ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu amin suma amin To madalla an gaishe ka Mahmud Lalo yanzu sai labarai a takaice. Ta sa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kura Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din ya yi a kwanan nan game da zaben kasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin jiya talata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawon gwamnatin birnin well ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Daniel C. Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu na yau ni ce ta taku